mukaddashin shugaban najeriya yemi osibajo ya buƙaci shugabannin majami'u su kori duk masu ƙuruciyar bera a tsakaninsu osibajo na magana ne a majami'ar fadin shugaban najeriya aso rock chapel a ranar iyaye maza ta duniya ya ce yana da kyau majami'un su sanya ido kan mutanensu masu rayuwa fiye da abin da ya dace su rika samu da hakan kan faru ne in mutum na zarmiya. hakanan ya ce duk yekuwar mutane su guji sata ko zarmiya da ake a majami'u za ka tarar wasu da kan karbi albashi daidai da ma'aikatan gwamnati amma sun mallaki gidaje ko ina irin wannan ya dace in ji wa shi banjo a tuhume su wasu in ka tambaye su me yasa ma suke sata ne sai su ce don samun kuɗin za su kashe ne a lokacin kamfe na nan gaba wasiwa jiwa ce wannan karya ne karara tsohon shugaban rashin matasa na kungiyar kiristoci ta najeriya kan pastor simon ayes dole ya ce za a cimma nasarar yaƙi da almundana da rashin salama ta hanyar tallafa ƙungiyoyin addini ko jan shugabannin addini a jika amma damuwa na shine abu da yake damu damuna sosai a kasan nan shine duk kokarin nan ƙungiyoyi suke taye da shugabannin addinai ai ya kamata gwamnati ta ƙara musu ƙarfin gwiwa irin kudin ake ake ta kashe a security nan da gwamnati za ta taimaka na kungiyoyin irin wannan ana ba su grant suna program ai zai kawo mana sauki kuma da zaman lafiya ba za mu jira ba ture tukus da kasashen waje suke zo suna sponsor program din mu a kasan nan ba ko suna ba mu grant ba ya kamata mu nigeria mu yi domin kanmu domin zaman lafiyan kanmu amma gwamnati tana ta kashe kuɗi maganan a can kashe biliyoyi kaza ayin kaza saboda zaman lafiya in an bi ta wannan hanya ai abu ne na dan Najeriya yake so a zona ai a fahimce juna in an samu irin mutanen nan su civil society da oda non governmental organization su haɗa kai ai za a ci burin wannan tafiya. Ra'ayin mai sharhi kan lamuran shari'a Yusuf Sallo mutum biyu sai hukumomin gwamnati sun zuba ido a dukkan bangarori ne za a dawo da amana a Najeriya. Sallo mutum biyu na ganin hukumomin gwamnati ba sa samun kwararan hujjoji kafin gurfanar da waɗanda ake tuhuma da zarmiya gaban kotu. Ayyukan da ake yi a bangaren EFCC zai fahimci cewa lallai da yawa suna kuskure kuma ba sa shirya kes nasu kafin su tafi kotu. An samu kwanan nan an samu kes da yawa a kotu wanda efcc ta yi losing mun gane ta barar da wannan kes din kasancewar bata iya tattalin kes nata ya kasance ta kai hujjoji tsayayyu wanda wannan hujjoji ne wanda garanti in an kai gaban kotu ba ja lalle za a iya kama mutum da laifi to amma sai a ji ana faɗa a gidan rediyo ana ta maganganu sa'an nan kuma babu hujja a ƙasa wannan ba shi bane mu irin canjin da muka zaba a mana canjin da muka zaba a yi mana shine a bar abin da ake a baya a yi kawo wani sabon tsari na yaƙi da cin hanci da rashawa ta yadda dan Najeriya zai gani a ƙasa zai gani a zahiri cewa lallai wannan gwamnati ta shugaba buhari ta zo ne ta yaƙi cin hanci da rashawa ba a ta magana a gidan rediyo ana ta haɗa abun da bai da mahimmanci ba maganar sauya ɗabi'a zuwa riƙon amana in ji masu sharhi zai inganta idan an cusa darussan kishin ƙasa da yaƙi da cin hanci a darussan makarantun firamare da sakandare nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya